muna ƙara jaddada godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kawo irin wannan rana ta yau ranar Laraba wato ranar 26 ga watan Ramadan na hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in shidda, ranar kuma kenan take 26 ga watan uku watan Mars na miladiyar Annabi Isa ɗan Maryam shekara ta dubu biyu biyar. in Allah baraka wa ta'ala ya so ya da za mu ci gaba da gaban abin da muka saba gabatarwa na daga darasin tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta kuma gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu za mu tashi farkon sura mai albarka suratul mujadala in Allah tabaraka wa ta'ala ya so ita wannan sura mujadala tana da yawan ayoyi ne guda da biyu. yawan ayoyinta kenan guda 22 kuma mauru'in tar'isi ma'ana mafi yawan abin da take karantar mana shine bayanu majalisin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yana bayyana mana sifa ta majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallam kaifa kana ya wannan majalisi yake wal adabul mura'i fihi da kuma irin ladubba waɗanda ake gudanarwa a wannan majalisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'i man kana fihi da kuma nau'i nau'i na irin mutanen da suke halartar wannan majalisi wasu doki kullu firkin minhum da kuma matsayin kowane daga cikin masu halartar wannan majalisi to dai wannan shine so take karantar da mu in Allah tabaraka wa ta'ala ya so da yawa in aka ce majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wani kili rika tunani rika hararo irin manyan majalisan sarakunanmu na yanzu ko irin ofisoshin gwamnoni da sauran ire-iren wannan ba haka abin ya gudana ba ba haka abin ya kasance ba majalisun nan kuma masallaci ne masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam farko farkon tafiya ma masallacin nan sama hukuri bai ba mai ba kurin igi aka giggeta aka sassaro abin nan na dabino wannan kaba da biyu aka jijjefa sama don ta ba da inuwa an gane wannan ku kuma ba wani eh, kujera ake ajiyewa manzan Allah ya hau ya harɗe ba sallallahu alaihi wa sallam da yawa ma in ka zo wanda bai san shi ba sai ya tambaya ina yake ba wani gurin zama ne takamaimai aka keɓe mashi ba ga ya can harɗa kan kujera ko kan wani buzu ko kan wani abin nan wanda da duk wanda zai iya gane wancan shine shugaban gurin da yawa wanda bai san shi ba ma sai ya tambaya bai bambanta kan shi da sauran abokanan zaman shi dan tawaruhu ina fata mun gane to dai a sifa haka wancan majalisi yake na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kalan mutanen da ke halartar wannan majalisi da manyan mutane da ƙanana da masu kuɗi da talakawa da masu mulki da waɗanda ake mallaka da mata da maza kai har da yara kowa yana da ‘yancin ya zo in yana da wata tambaya ko kuma yana da wani koce ya zo ya kawo a majalisun nan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana sauraron kowa ana ba kowa kulawa Allah akwar wannan dai shi za mu fara ji a cikin wannan sura in Allah tabaraka wa ta'ala ya so malam bismillah a'udhu بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تعاوركم na'am kafin zuwan musulunci akwai wata al'ada wacce aka iske larabawa da ita wannan al'ada ko shi ne al'adar zihari al'adar zihari nan mutum ya siffanta matar shi da mahaifiyar shi misali ya yi rantsuwar cewa in ya ƙara kwanciya da wance to ya kwanta da mahaifiyar shi an fahimci wannan ko ko kuma wata daga cikin muharraman shi ya ce shi ko kanwar shi ko ya shi ambaci je sunan wata wacce muharrama ce a wajen shi ya ce to in ya kwanta da matai shi to kamar ya kwanta da wancan ne to wani shi ake ce ma zahari da can ga al'adar laraba duk mutumin da yi wa matai shi irin wannan magana to aure ya ƙari tsakarsa har abada ba sa aure har abada babu karin aure tsakanin an rabu kenan haka abin yake har zuwa musulunci har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hijira zuwa Madina akan haka ake a wannan majalisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana sai wata mata da ake ce mata Khawlatu bint Sa'alaba sunanta kenan ita zo da koke gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam tace mijinta mai suna Aus bin Samit yayi mata zahari kuma gashi suna da ‘ya'ya'ya'yan nan ‘yan mata ne shi ko bai da wata matar sai ita ko ba mutum bane mai damuwa in ta bai ‘ya'yan nan gurin shi to ‘ya'yan nan ba za su tozarta ba za su samu kulawa ta kwarai ba ita kuma in ta ce ta ɗauki waɗannan ‘ya'ya ta tafi da su gare ta ita ko ba za ta iya samun abu za ta ciyar da su ba ba ta da ƙarfin riƙe su ya za a yi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace babu wallan sai babu wani sako da ya zo a kan wannan ana nan akan abin da aka iske na al'ada babu aure tsakaninku ta ce a dai ƙara dubawa tun fa saurayi da budurwa suka yi auren na ƙasa sun tsufa duk da haka dai ba a samu wata mafita ba ta ce to babu dai wani nasi da ya zo iyakar maganar kenan ta dai na ce ita dai a ƙara dubawa cikin hidiman nan a dai samu wata mafita ƙarshe ita ce to ya Allah kaga halin da nake ciki kuma kaga abin da yake faruwa gare ni ya Allah ka kawo mana mafita an fahimci wannan ko wannan labari sai ya cika garin madina cika kunnuwan mutane ai yau khawlat bint sa'alaba ta zo ga yanda akai ga yanda akai labarin kowa ya gama da zai an fahimci wannan ko da abin ya kama kunnuwan mutane sai Allah ya saukar da hukunci ta yanda hukuncin ma zai kama zakatan mutane Allah tabaraka wa ta'ala sai ya saukar da waɗannan ayoyi ga sunan wajen guda biyar ko shidda wanda zan fara karantawa da farko sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam kada sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha hakika Allah ya ji koken wannan mata wacce take ja'in ja da kai dangane da al'amarin mijinta wa tashtaki ila Allah karshe ta kai kara zuwa ga Allah tace Allah ya samu mata mafita wallahu ya samu kuma. Allah ya ji wannan tattaunawa da kuka yi ya ji kokenta inna Allah sami'un basir hakika Allah mai ji ne ko mai gani ne ya ji abin da ta faɗa kuma ya ga an take ciki to dan haka yanzu ga hukunci daga yanzu duk wanda yi wa matan shi zahari to ga mafita na'am Allah إلا اللائي أمهاتهم آه. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا آه. وإن الله لأبون غفور نعم Allah tabaraka wa ta'ala sai ya so mu mula hukuncin kafin a faɗe mana kuma ya za a yi a ci gaba da zaman aure Allah ya ce Allah allazina yuzahiruna na min nisa'ihim da farko dai ku sani waɗanda suke wa matansu zihari daga cikinku mutumin da yake cewa in ya kwanta da matan shi ya kwanta da innan shi yake rantsuwa a kan wannan to ku sani ma hunna ummahatihim nan mata ba su zama iyayensu ba ba uwar shi bace ba ta zama uwar shi ba domin suka san ajin da mutum ya fadi wa mata wani to cike ta zama uwar shi ta zama uwar shi in ummahatu babu waɗanda ake cewa iyaye illa la'i wa rajam sai suka haife su uwa wacce ta tsuguna ta haifi mutum ita ce uwa ita ce kuma ta haramta da aure gare shi to waccan magana ko duk wanda ya faɗi wata magana ya ce wacce ta zama uwar shi to wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli to yana fadin da magana ce kurin ta kyama mummunan magana ce wa zura kuma ƙarya ce ba ƙarya ce kanta da ba oshe ba ce wa inna allaha al-aqul hakika Allah mai rangwame ne gafurin ko mai gafara ne dan haka in ma an yi to a nemi gafara Allah Allah a shirke sai ya gafarta kenan yin zaharin laifi ne kenan kuskure ne an gane wannan ko kuma wannan mata da da mutum ya ce ta zama uwashi to ba ta zama uwashi ba karyaye ana buƙatar shi ya nemi gafarar Allah Allah mai gafara ne mai rangwame ne Allah ya gafarta mishi ya rangwanta mishi wannan shine matsayi shine hukuncin yin zahari to sai in an yi kuma ya za a warware matsala gashi na Allah ya ce mai والله بما تعملون خبير نعم Allah ya ce zahiru na min nisa'ihim to yanzu yanda hukunci yake duk waɗanda suka yi wa matansu zihari wanda ya ƙara rantsuwar kwatanta matan shi da innai shi sun mai na lima kalu sannan yake so ya koma ya warware wancan abin da suka faɗa yana son yanzu ya koma ya ci gaba da zaman aure da matar shi ya janye waccan magana to ya zai akwai punishment punishment din shine saharir raqabati sai yan tabawa cikakken bawa min qabal ayata masa kafin ya je kwanan aure da matan nan tashi kafin ya shafi jikin matar nan to da farko sai ya yanta tabawa sai an yi mai punishment din yancin bawa ana fahimta zalikum to azuna bi wannan shi ake muku wa'azi da shi wallahu bima ta'maluna kabir kuma hakika Allah masani ne mai ba ku labari akan duk abin da kuke aikatawa wannan kenan sai an ba mutum punishment sai ya kafara sai ya kafara shi kenan matar shi ta dawo matar shi dan kada ya kara gobe tunda laifi ne a sa mai wata ka'ida dan kada ya kara in ba zai

to wanda bai samu bawa ba kamar mu yanzu kasar mu ba bayi dan haka ba maganar bawa to sai mataki na biyu fa siyamu shahraini mutatabi'aini to sai azumci watanni biyu a jere da juna ba daga kafa ayi wannan azumi min qabali ayyata masa kafin ya shafi wannan mata da kwanan aure faman lam tsaye. to kuma wanda bai iya azumin fa don wata larura bai da mu sitti da miskina to sai ya ce da miskina sittin zalika li tu'minu billahi wa rasuli wannan dan ku kare imani da Allah da manzon Allah ne wa tilka hududullah to wa'ina fa dokoki ne na Allah wa lil kafiri da su ko kafirai suke tsallake dokokin Allah azabun alim suna da wata irin azaba mai radadi Allah ka kare mu daga gareta ta kun ga da wannan sai aka samu mafita duk wanda yawa mata shi zahari yanzu to ga hukuncin kafara da zai yi sai ta dawo matsayin matar shi wannan labari kuma sai ya karci kunnuwan mutane cikin garin Madina yo ai abin nan da ya faru jiya ko shekaran jiya da Khawrat binta salaba to ga mafita ta samu ko ba gare ta kadai ba ga dukkanin musulmi kowa ya samu wannan dama ina fata kun gane ta irin wannan siga ne mafi yawa hukunce hukuncen musulunci suke tabbata sai Allah ya kawo wani abu abin ya faru an kai an komo bin labari ya cika kunnuwan mutane ga kaza ya faru ya za a yi to sai Allah sai ya saukar da hukuncin abin wannan ya fi kama zukata fiye da a ce kurin abin bai faru ba aka sai hukuncin kaza kaza ne sai saurin mantawa ta fata mun gane ko domin fi yawa hukuncin hukuncen ta irin wannan siga suke zuwa yanzu sai wannan hukunci na zahari sai ya zamo amurin sha'i'an kowa ma ya san yadda ake kowa ya san abin da ake ciki Allah ya taimake mu to abubuwa da ɗan dama cikin wannan isa ko kuma cikin wannan darasi waɗanda za mu ɗan fa'idantu da su na farko dai shi kanshi zahari kamar yadda aka faɗa shi ne zahari mutum ya kwatanta innan shi da matai shi misali ya ce in ya ƙara kwanciya da matai shi wance to ya kwanta da uwa shi ya yi mata zahari kenan ko gobe duk wanda ya kwatanta mata shi da wannan to sai yayi wannan kafara ku fahimci wannan ko wannan kenan to ba inna shi kadai ba ko ya kwatanta ta da wata daga cikin yan uwan shi muharramai kamar diye shi yace in ya kwanta da matar shi wance to kamar ya kwanta da diye shi ce wance to nan ma zahari ne ko kamar ya kwanta da kanwar shi ko yashi ko surukai shi ma'ana dai wasu take muharrama a gare shi in ya sifanta matan shi da ita wajen kwanciya to ya zamo zahari dole sai ya yi waɗannan kafara kuma ya nemi gafara Allah in dai yana son wannan mata ta zamo matan shi ta koma zaman aure kun fahimci wannan ana fahimta ko Allah ya taimake mu to zahari kenan to kwatantawar kamayya kwatantawa fa kwatanci irin na cewa kwanciyar aure amma don ya kwatanta matan shi da idan shi ta wata sifa ba wannan ba misali ya ce hannunki hannun matan shi ya yi kama da hannun innan shi wannan ma zihari ne ba zihari ba ne malamai sun ce ba zihari ba ne wannan ko ya ce fuskar matar ta yi kama da fuskar innan shi ko fuskar matan shi ta yi kama da fuskar ɗiye shi ina fata mun gane eh, fuskarki ta yi kama da fuskar yake wance wannan ba zahari ba ne ina fata an gane abinda ake zahari ya siffanta ta da siffa irin ta mu'amalar aure na tsakanin namiji da mace wani shi ake ce mu ziharin an fahimci wannan Allah ya taimake mu abu na biyu wanda za mu ƙara fahimta cikin wannan matsala ita kafarar nan ta zihari mataki-mataki ne ta sha bamban da sauran kafarori waɗanda ba na zihari ba kuna biye da ni kuwa ne yake saurare ko kufanka ake kallo ta alhamdulillah Allah ya taimake mu mataki na farko abinda ake nema wajen kafarar zihari yanta tabawa in akwai bawan da za a yanta sai mutum bai yanta ba ya tafi mataki na gaba to kafara ba ta yi ba yanta bawa ne za a yi sai fa illam ya ji sai in ba a samu bawa ba kamar muna da sai a taho mataki na biyu mataki na biyu kuma shi ne azumin wata biyu a jere shi ne mataki na biyu sai in mutum ba zai iya azumin ba sannan a tafi mataki na uku shi ne ciye da miskinai sittin amma in mutum zai iya azumin sai ya ciyar to kafara ba ta yi ba an fahimci wannan ko shi azumin ta duk inda aka ce ai azumin fara wata biyu a jere ya danganta in ka ɗauki azumin da tsayuwar wata da faɗuwar shi to wata biyu za a yi ko da sun yi kusa ne ko da sun yi ishirin da tara tara to dai wata biyun za a yi in ko da kirgar kwanuka za a yi to wannan kuma an yi talatin talatin azumi sittin kenan an fahimci wannan ko wannan kenan kafara ta abin nan ta zihari sai an bi wa'annan matakai dan kulul da nassin ayar Allah ce cewa yi eh, fatahar rakabatin min qabli ayata masa sai yace faman lam jide sai in wanda bai samu bawa bane sannan fa mu shahrayn aini. sai azumin watanni biyu a jere to sai in ko bai iya wannan azumin na watanni biyu a jeren ne to daga nan kuma sai a tafi mataki na gaba bai da mu 60 miskina sai a ce da miskini 60 a nan kuma kowane miskini mudun nabi biyu za a bashi mudun nabi biyu ba ɗaiɗaya ba an gane wannan ko to wannan shine ƙa'ida ta kafara wata ta shafi abin da ya shafi a zihari Allah taimake mu akwai kafara ta kisan kai misali kisan kai bisa kuskure ko direba ya banke wani ya mutu ko kuma ya haɗari wani ya mutu cikin mota kun ga duk waɗannan kisa ne da kuskure to shi ma zai yi kafara kafaran nan ita ba magana ciyarwa duk abin da ya shafi wancan na wajen kisan kai to ba magana ciyarwa ita abu biyu ne kurum na farko ‘yan tabawa idan babu bawan da za a ‘yan ta to sai azumin nan yanzu ba mu da bayi magana ce duk abin da shafi kafara kisan kai azumi ne kaɗai ya rage mana azumin kaɗai ya rage an fahimci wannan ko wannan kenan akwai kafara ta rantsuwa in mutum yi rantsuwa shi ma zai yi kafara to a wajen kafara ta rantsuwa abinda aka nema shi ne abu na farko wato ciyarwa an gane wannan ko ciyarwa a ciyar da miskinai goma a ciyar da miskini goma ciyarwa aka fara nema a kafara ta rantsuwa sai in babu abin da za a ciyar din ne to sai a tufatar da su a yi musu tufafi kowa a yi mashi riga da ce shi sallah kamar jallabiya da wando guda goma to sai in babu waɗannan ne to sai a koma a yi azumi uku an fahimci wannan ko kafara kenan wacce kuma ta shafi rantsuwa shi azumi uku ne ko ciyar da mutum goma ciyar da mutum goma shine farko sai tufatar da su sai azumi uku nan babu maganar yan tabawa an fahimci wannan ko akwai kafara kuma da ake ba mutum zaɓi kamar kafara mutumin da ya karya azumin ramadan da gangan kamar wannan azumin ramadan sai mutum ya karya shi da gangan to bayan sallah zai rama shi zai yi kafara to anan zaɓi aka ba shi cikin uku nan ko dai yan tabawa ko ya azumi sittin ko ya ciyar da mutum sittin duk wanda ya ɗauka ya to shi kenan ina fata mun gane ko da su ne bambancin kafarori da muke da su a guraren da ake kafara ɗin tunda muna kan wata zahari ita ce dai magana kafarar zahari abu na farko ‘yan tabawa ne sai in babu bawan ne to sai azumi sittin sai in ba iya azumi sittin ne sai a ciyar iyakar ta kenan in mutum zai iya azumin sai ya ciyar to bata yi ba kuma sai an gama kafaran nan fa sannan zai koma ya tahimatan nan inda a ce zai yi azumin ne ya yi azumi hamsin ko hamsin da biyar sai nan ya shafi matar to duk sun rushe sai ya sake jerowa sai ya sake lalowa sai an gama azumin kaf sannan ne take dawowa mata shi da aka kace min kabar ayyata masa kafin ya shafe ta na fata mun gane wannan Allah ya taimake mu wannan kenan to idan ya gama wannan kafara shin za a sake jaddada daurin aure ne ko ko dama auren sai na sitil auren sai na zai ci gaba nan mas'ala ce ta malamai sun maganganu amma magana zahira auren sai na nan ba sai an ƙara jaddada wani sabon aure ba na fata an gane Allah ya taimake mu to kuma tsawon wani lokaci ne za a kai a yi wannan kafara misali mutum iya mata shi zaharin nan ana ba shi wata nawa ko kwana nawa ya soma wannan kafara misali a ce in ya wuce wannan bai yi kafara ba to kuma shikenan aure ya rabu a taƙaice dai malamai sun ce babu iyaka in dai ba wani sabon aure ta ba an gane wannan ko ko da an yi ne an yi wata biyu wata uku ya ga kai shi fa zai iya mai da matan nan tashi to shi kenan sai ya faɗi zai fara kafara sai ya ci gaba da kafara in wacce za a yi nan take a yi a wuce gurin yana da da zai yanta sai ya yanta bawa gurin ta dawo matan shi in ko sai an yi watannin nan ne na azumi to sai ya shaida mata ya shaida ma jama'a to fa na yi ma wancan zahari kuma ina sa in dawo da abota saboda haka daga gobe zan tashi da azumi azumin kafara to sai yayi ya gama san take dawo matsayin matan shi in kuma na ciyarwa da sai ya ciyar mu mudu biyu muskiri sittin Allah ya taimake mu to wannan kenan aya ta gaba Allah ya ce me كما قبض الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب نعم بين الله تبارك وتعالى يبدي من حكم زهاري إنسان وجن كرشم مجلس Allah ya ce zalika litu'minu billahi wa rasuli sai ya ce wa tilka hududullah to wa'annan fa dokoki ne na Allah Allah ne ya ce ai haka duk wanda ya saɓa wa'annan dokoki ya kafirce musu to yana da azaba mai yarda tana jiran shi to sai Allah ya ce innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu lalle kuma wa'in suke saɓa ma Allah da manzan Allah ai innal ladzina yukhalifuna Allah wa rasulahu waɗanda suke saba ma umarnin Allah suke saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kubitu to sun kasanta an kan an kasantar da su Duniya su da lahirar su kama bi lazina min qablihin kamar yadda aka kasantar da waɗanda suka saba ma Allah na gabanin su wa an ayatin bayyana kuma haƙiƙa mun saukar da hujjoji bayyanannu masu nuna cewa abinda duk annaba sun ka zo shi gaskiya ne ayoyi sun tabbata da yawa akan wannan wanda da kafiri da suka kafirce mu ɗan ayo kuwa azabun muhin suna da azaba ta wulakanci za su wulakanta duniya da kuma gobe kiyama Allah ka kare mu Allah ya ce bi أحصاه والله على waccan azaba ta wulaƙancin da za a yi musu yaushe ne yau ma ya ba ba'asuhumullahu jami'an ranar da Allah zai tayar da su gabaki ɗaya daga cikin kaburbura ranar tashin alkiyama kenan wa yunabbi'uhum bima amilu a ba su labarin duk abin sun ka aikata ko mi girman shi ko mi shi na alkhairi ko na sharri hasahu Allah Allah ya kiyaye shi an tsare maka abinka wani so shi ko har ya manta har ma ya manta yayi sai nan ne zai ga abin shi rubuce a cikin littafin shi dan me dan wallahu ala kulli shay'in shahid Allah yana halarci akan komi ba wani abu da zaka yi face Allah ya sani kuma la yarullu rabbi wa la yansa bai mantuwa bai bacewa kuma duk abin da kai yana na kididdige za a baka abinka gobe kiyama ka karanta da kanka alzamna ta'irahu fi uniki wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika yawm alayka hasiba rannan kowa zai karanta littafin shi karamin laifi da babba sai kaga abinka har ma masu laifin za ka rika faɗi cikin mamaki mali hadhal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu harida ka gani wannan kenan za su rika mamaki wani irin littafi ne wannan dan karamin laifi da babba ba a bari yadda aka kayan toshe har dan kaza da ne kaga gashi na an rubuta domin a hasahu Allah ya kididdige abin an tsare maka abinka wala su kai ku haka manta ma kai in aikin sharri ne ka manta ma kai to amma yana nan an ajiye ma gobe kiyama za a yi mahukunci a kai shi sai dai in ka tuba kafin ka mutu in aikin alkhairi ne kai kai ka manta ma amma Allah ya tsare maka wannan aiki na kan alkhairi ba ma haka ba an ririta maka shi an kakkara maka shi guda ɗaya za ka tashi da ninki goma ko ninki ɗari ko ɗari bakwai ma sai ka haka manta ka yi sai can gobe kiyama haka kaya niki niki na lada a ce duk naka ne Allah ka taimake mu domin Allah halarce ki akan komai ba abin da yake gudana ba tare da sanin Allah ba shine ma'anar shahid na'am Allah ya ce me alam tara إن الله بكل شيء عليم نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alam tara anna Allah ya alau ma fi samawati wa ma yo ba ku sani bane ba Allah fa ya san duk abin da ke cikin sammai da dukkanin abin da ke cikin ƙasai in kun sani kun sani in ba ku sani ba to ku sani daga yanzu duk abin da ke sama halittar Allah ne mallakar Allah ne bayan Allah ne haka duk abin da ke ƙasa halittar Allah ne mallakar Allah ne bayan Allah ne abin da ke tsakanin sama da ƙasa ma haka kuma shi Allah yanda yake da ikon shi ma ya kunu min najawa salatatin babu waɗansu mutane uku da su kira mitin su ɗan koma waje suna kuskus illa huwa rabi'uhum ce Allah ne na huɗunsu. da ilimin shi da ikon shi ya san duk abu suke kullawa wala kamtatin babu inna mutum biyar za su kira miti illa huwa sadisuhum ce sai ya zamo shi ni shiddar su da ilimin shi da ikon shi wala adana min zalika ko abin da bai kai ukun ba ko da su biyu ne suka keɓe kai ko da kai kaɗai ne ka koma daji can cikin gonaka ka tafi can gindin kanya kai zagudin to Allah yana tare da kai da ilimin shi da ikon shi ya san inda kake kuma ya san me kake saka cikin zuciyarka ba sai ma ka faɗa ba wala akasara ko kuma abin da yafi mutum shida ko kun kai ko ɗari to Allah ya san kowa kuma ya san me kuke kulla a gurin illa huwa ma'ahum face Allah yana tare da su aina makaru a duk inda suke da ilimin shi da ikon shi da kudurar shi da iradar shi uhun yunabbi'uhum ma amilu yawmal qiyamah sannan abinda kuka zauna kuka tattauna din nan a wajen wannan mitin ko me kuka kulla alkhairi ko sharri to Allah zai ba ku labarin shi gobe kiyama kun zauna guri kaza kun kulla kofa kuka yi kaza kuka yi kaza kuka ce kaza kuka ce kaza duk za a ba ku wannan labari domin me domin inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ga dukkan komi ya san komi babu wani a koyi a gare shi Allah ka taimake mu ƙunga Allah yana tare da mu da ikon shi da ilimin shi da kudurai shi da da shi ba wani motsi da muke face da sanin Allah daidai da kiftawar ido gidan sama ta haɗin ta ƙasa to ba ka iya yin wannan sai Allah ya ba da umarni ya ba da izini He da sanin Allah amma Allah ya daidaita da zatin shi a bisa shi wannan shine ya tabbata ga malam ahlus sunna wal jama'a Allah ya tabbata da zatin shi a bisa al'arshin shi amma ilimin shi da ikon shi da ƙudurin shi da irada shi kuma suna ko ina inda kake suna na tare da shi an gane wannan ko duk ake haka ta faru ai abu ne mai sauki wallahi abu ne mai sauki yau Allah tabaraka wa ta'ala ba dan adam hikima da dabara yanzu nan sai ka ga mutum mai karanta labarun duniya da Hausa ko da Turanci yana zaune Abuja a cikin abujar ma a wata unguwa yake guda ɗaya a unguwar ma cikin wani gida yake a gidan ma cikin ɗaki ɗaya yake daga sai yake karanta muku labaru ana ɗauka kana nan garin kana kallon shi yanzu yanzu yake karanta labarun duniya haka ne ko ba haka ba har ma kuma in wani abu ya faru ma a Legas ya ɗauko ma hoton Legas ga bidiyon gashi yana faruwa ana kaza ana kaza kai kuma kana da ganin kana kallon shi ba kuma wata waya aka sa aka jono ma tun daga can har zuwa nan ba ina fata kun gane in ba ku gane wani ga wani kusa yanzu wannan karatun da muke nan gurin yanzu nan waɗannan masu ƴan ɗauke-ɗauke nan ba ɗaukar kuɗi ba fa ɗaukar hoto ya masu ƴan ɗauke ɗauke nan yanzu Allah kaɗai ya san suke kallon mu daga daga uwa duniya an gane wannan ko suna can mu ko muna nan cikin wannan masallacin a nan unguwar ma ba kowa sun muna nan ba amma kuma yanzu duniya tana can tana kallon mu duniya tana can tana jin mu ashe annan da ya ba ɗan adam hikimar da zai iya yiwuwa mutum kai mutum ka zauna guri daya ka aiwatar da wani abu na nesa su ji ka na nesa su ganka ashe kuma ila ga shi Allah din tabaraka wata'ala in ya daidaita da zatin shi a bisa al'arshin shi wannan ba zai hana bai kasance kuma da ilimin shi da iko shi kuma yana ko'ina ya san duk abin da yake gudana ko'ina da fata mun gane wannan ba zai hana ba insha Allah Allah ya taimake mu to wannan shine fahimtar malaman ahlus sunna wal jamaa Allah ya daidaita da zati shi bisa al'arshin shi ya ya daidaita wallahi ba mu sani ba dan bai fadi ba manzon shi bai fadi ba abin da aka ce kurin ya daidaita da zatin shi bisa al'arshin shi al'arshi istawa ya daidaita akan al'arshi wannan kurin abin da muka tsaya kenan kuma abin da ake fatawa da shi kenan Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu جاءوك عيوك بما لم يعيك به الله ويقولون في أنفسهم نعم. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول نصرهم جهنم يصلونها na'am Allah tabaraka wa ta'ala sai yake ba mu labari tun da dama sura tana karantar da mu yanayin majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. wannan majalisi kamar da muka ji ya kwaso kowane irin mutane daga ciki har akwai munafikai akwai masu halittar wannan majalisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa ba da ƙasa su gidan su ba a su ji me za a ce su samu abin gwangwaɗawa da gulma a samu abin da za a ɗiba a fita waje ana gunti fesar an fahimci wannan ko ko kuma su ji ina waye zai ɗan tuntuɓar harshe cikin mazauna gurin su ɗauki wannan magana su makale mata su tafi su yaɗa an fahimci wannan ko to daga cikin abin da suke yi su waɗannan munafikai da kuma yahudawa in an zo wajen majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ɗaya sai ya taɓo ɗaya ita ɗan koma waje ita zauna suna kuskus tsakaninsu suna kura muku ido ka san kuna zaune da mutane yanzu sai ɗaya ce bismillah wa ne ya suka koma daga daidai can suna wani abu wanda kai baka jin me suke cewa amma sai ga da sun yi abu sai su kalle ka ko su yi dariya ko kuma da kuroma ido dole sai ka tsargu da abin da suke yi din nan haka ne ko sai sun jefa ka cikin wata tsarguwa to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake tsawatarwa yake nuna kuma akwai fa masu irin wannan a wannan majalisi a wancan lokaci ba musulmi bane munafikai ba musulmi bane Allah ya ce alam tara ila allazina nuhu anin najwa shin baka ga waɗannan bane aka hana su yin gani summa ya'uduna limanuhu anhu sai suka sake komawa suna mitin mitin tsakanin su wa yatanajawna bil ismi wal udwan duk kuma mitin din da suke suna yin mitin ne na saban Allah da haddasa gaba da ƙiya tsakanin mutane wa ma'asiyatar rasul da haddasa saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ka lura da su wa idza ja'uka duk in sun zo gurin ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka za su gaida kai ne bima lam yuhayyib bima yuhayyika bihi Allah da irin kalmomin da ba haka Allah ya ce a gaida kai ba za su gaida kai da waɗansu kalmomi waɗanda ba haka Allah ya ce a gai da kai ba waya da su rika cewa fi an fasu cikin zukatansu to gashi mun mai kalma ta izgile to inda annabin gaskiya ne law la yu'azibana Allah bima laqul dan me Allah bai hukunta ba akan wannan izgilen da muka yi mashi buhun jahannam to wutar jahannam ta ishe su ya salauna ha kuma za su shige ta ba bi masir ta na kwarai ta zama makoma a gare su wace irin kalmomi ne suke faɗa wanda ba haka Allah ya ce a gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna faɗi mai kalmar assalamu alaika misali kamar assalamu alaika assalamu alaika ya nabi Allah amincin Allah ya tabbata a gare ka ya annabin Allah da sukan karkata su ce assalamu alaika assalamu assalamu ma'anar shi guba dafi ko mutuwa daga nan bahaushe ai ya samu sammu ko an mai sammu ma'anar sammu an ba shi guba ya ci guba an gane wannan ko zaka suke faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wai dan izgili da wulakanci suna tsammanin wai bai ji ba samu alaika ya nabiyallah subhanallah an gane wannan ko da wannan malamai suke ganin cewa duk wata kalma da zaka jingina ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi kyau ka jingina mai kalmar nan wacce Allah ya jingina mashi ko kuma shi manzo Allah ya ce a jingina mashi ya fi sauki kuma ya fi daɗi amma kai daga bangaren ka kake ganin kalmar mai kyau ce ai bata saba ba ai ta yabo ce ai ta kaza ce ai ta kaza ce to dai kada ka jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita sai in Allah ne yace ko manzon Allah ne yace sallallahu alaihi wasallam da fata an gane ya fi ba da zama lafiya an gane yuhayyau ah, hayyauka bi malam hayka bi Allah suna gaida kai da irin kalmar da ba Allah ya ce su gaida kai da ita ba kuma suna faɗa cikin zukatansu wai inda annabin gaskiya da tunda muke mai wani izgili to dan me Allah bai sauka mu da azaba ba to ta lalace ake musu hasbuhum jahannam wutar jahannama ta ishe su za kuma su shige ta gobe kiyama Allah ka kare mu dan kara ka ba kadan malam Falata tana jahobin ishiriwa, launawa wa ma'ajiyancin ta Allah ta baraka wata ala tun da ya faɗi akwai munafikai. waɗanda suke zama majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba don ƙaruwa ba suna zama ne kurin don izgili don kuma su ji me za a faɗa da tafi su faɗa suna yaɗa suna dariya kaga kowane majalisi a iya samun irin waɗannan Allah sai hana muminai to su kada su yi irin yadda waɗancan suke yi Ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuke masu imani idza tanajaytum har in za ku yi mitin wala ta tanajaw bil ismi wal udwan to kada ku yi mitin din da zai jawo muku zunubi mitin din da zai jawo muku zunubi ku yi mitin akan ku yi gulmar wani akan ku ci mutuncin wani to kada ku irin wannan mitin din wal udwa ko mitin din da zai haddasa kiyayya ana zaure cikin mutane ku keɓe waje ɗaya kuna kuskus kuna kallon su kuna dariya duk da za su zargi wani abu cikin zakatansu wannan za ku ba shi ɗan kafa ya bayyana ya haddasa kiyaye tsakaninku me kuke tattaunawa ne to kada ku irin wannan wa ma'asiyat rasul ko irin mitin din saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ma za ku yi mitin din wa tanajaw bil birr wa taqwa to ku yi mitin ne akan abin da yake aikin kwarai duk abin da za ku yi mitin akai ya zama na kwarai ne kuma na tsoron Allah kuma ku yi shi bisa tsoron Allah magana ce ta za a gyara masallacin unguwa magana ce ta za a ɗan tallafe saboda marayun unguwa magana ce ta za mu samar da asibiti ko gyaran hanyar unguwanmu ko gina rijiya ko ire-iren waɗannan ababe ko ko magana ce ta auren yan gidan wani a kira wani a kira wani a zo a zauna a yi mitin a kira dangi a zo a zauna to ya za a gudanar da wannan aure ya za a yi ya za a yi ina fata an gane duk wannan ba a hana ba ya zama bilbir bitini na aikin kwarai wattakawa da tsoron Allah wattakullah ku faji tsoron Allah allazi ilhatuhu hushar wanda za ku koma zuwa gare shi irin wancan mitin wanda ake na gulma a zauna a ci mutuncin wani ko a kira mitin dan aima wani kullun da za a cutar da shi aiwa ne ya shiga gaban mu to a zo a zauna ya za a yi a taɗiye shi ya za a cutar da shi a kira mitin a zauna kan irin wannan irin wannan aikin shedan ne bai halatta ba da haka Allah ma ya ce innaman najwa innaman najwa min ash-shaytani liya'zuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim shay'a wa laysa bidarrihim shay'an illa bi idhnillah Hmm. وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم الله يتي إنما إنما النجوى حقيقة إلو وانشن ميتين wanda ake don cutar da wani ko don cutar da wasu ko don kulla ma wasu sharri ko don taɗe wasu to irin wannan mitin eh, daga shaidan ne Allah bai ce ai irin wannan ba kuma ana yin shi ne liya hazunan na amanu da a bakan taron masu imani da a cutar da masu imani wala ya sabi radihim an illa bi Allah. to kuma ku sani duk abin da ku kulla wajen wannan mitin da kasadin ku cutar da wani ku don kwafar da wani ku karkatar da wani wannan abin ba zai cutar da shi da komi ba sai face abin da dama Allah riga kadar zai same shi duk ku gama mitin din ku gama kulle kullen ya za ku yi da shi ku haɗa gwiwa ku haɗa kan sai kun ga bayan shi sai kun mai kaza sai kun bullo mai ta guri kaza duk abin da za ku yi wannan abin ba zai taɓa cutar da shi da komi ba face da abin da Allah ya kaddara zai same shi dan haka wa alallahi fa tawakkal mumine zuwa ga Allah ne mumine ya kamata su dogara kai bayan Allah mu gyara halayen mu wallahi mu gyara halayen mu abinda Allah ya kaddara mutum zai samu ko kan dubu kana kokarin ka kuɗe shi kada ya samu sai ya samu na sha baku misalin kamar a ce gari ya waye ne rana ta kunno kai za ta fito akwai wanda isa ya ce ta koma sai an jima babu har bahaushe yake ce idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta duk garin nan in mun taro ba ma iya mai ita mu ce ta koma sai an jima duk jihar nan in mun taro ba ma iya mai ita mu ce ta koma sai an jima haka ne duk wanda Allah ya nufa ya bashi wani abu na alkhairi wallahi duk garin nan in mun tare mu ce sai mun hana ba mu isa ba duk jihar nan in mun tare mu ce sai mun kare ba mu isa ba sai Allah ya bashi ashe ma ba ta lokaci ne Allah ya daga wani mutum ka rika kokari sai kaga bayan shi ku rika kokari sai kun taɗe shi yi ta mitin yi ta kulle kulle musamman wajen abin da ko ko ina ma ana wannan eh ba sai wajen shugabancin kadai ba an gane wannan ko sai wajen yan siyasa ku yi hakuri yan siyasa kun ku wannan kulle kullen ne an gani ya za a hana shi ya ci zaɓe ya za a yi mai kaza a yi mai kaza a yi mai sharri a yi mai kage da san irin wannan to ko ina ma Ƴan kasuwa ma suna yi an gani manoma ma suna yi malaman addinin ma suna yi ya kan magana ke da <laughs> an gane wannan ko karshe eh, ke da su kansu malaman namu su ma suna tabawa bare ko mu almajirai ashe haka duk abin da Allah ya kaddara zai wa mutum baka isa baka hana in ko haka ne me naka na damuwa a gani ka aje komi kai ma ka nema gurin Allah duk abin da Allah ya ba wani to kai ma fa in ka nema yana iya baka an gani ko duk abin da ku zauna ku kulla walaysa biradihim wannan abu bai cutar da su da komi ba abin da Allah ya so ya ba su sai ya ba su Allah ka taimake mu Allah ka ƙara daidai zukatan mu akan daidai dan saura ko mu je mu ji mallam ya ayyu فصه في المجالس إذا قيل لكم تفسروا في المجالس فافسروا يفسح الله Allahu akbar ana magana ne dai kan majalisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan a nuna muna yanda tsarin majalisin nan yake kamar yadda na fara faɗi mana farkon karatun nan duk tunanin da mutum yake yanzu in aka ce majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai yi tsammanin zai je ya ga wani majalisi da irin na sarakunan mu na yanzu ga kafir kafir an shimfiɗa ga manya-manyan kujeru an girgirke ga manzon Allah ta akan wata karaga ya harde ga sauran sahabbai an kewaye ga tuwa daga ba haka abin yake ba duk tunanin bai kai nan ba majalisin nan da ake magana fa masallaci ne nan ne majalisin nan ne makarantar nan ne kotun duk abin da ake cikin masallaci ake masallacin nan kuma na ce muku a wancan lokaci zamanin manzon Allah yana raye sallallahu alaihi wa sallam ginin ne kurin sama ko rufi ba a ba sama ko rufewa ba a yi ba kaba ce aka jajjefa a saman kurin maganin rana haka manzon Allah ya zauna da masallaci haka ya tafi ya shi kuma in ka zo gurin zaman manzon Allah sallallahu alaihi a masallacin nan in ba lokacin sallah ba da liman ke shiga gaba bai da wani gurin zama takamaimai a ce nan ne gurin zaman shi kada wanda ya zauna go duk inda ya samu cikin sahabban shi nan yake zama hasali ma malaman abin nasira sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa zama ya miƙe ƙafa ba cikin mutane don kada ya takura ma wani don kada ya takura ma wani bai da wani gurin zama mai a ce nan ne gurin zaman shi kada wanda ya zauna gun duk inda ya zo ya samu cikin jama'a nan yake zama daidaita kan shi yake da sauran sahabban shi don tawadu'u Allah akbar wannan aya tana ƙara nuna muna wannan Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani in kun zo kun zauna a majalisi idza qila lakum idza qila lakum tafassahu aka ce muku ku dan buda wani ya samu shi ma ya zauna Filin majalisi ko filin majalisi a guraren zama afsahu to ku buda fi Allahu lakum kuma sai Allah ya buda muku ka zauna ka babbake ka hana kowa ya zauna kai kada a takura ma in wani ya zo dan buda mai shi ma ya zauna kai ma sai Allah ya buda ba. ko kuma tunaninka nan ai mu manya ne eh, mu ne masu hannu da shuni wani in ya zo to ya koma can wajen ire-iren shi nan in ba kallon mu ba ko in ba dan sadin mu ba kada ya shigo mana nan shi ma kuskure ne an gane wannan ko idza qila kum tafassahu fil majalisi fafsahu in an ce ku dan buda wani ya zamu ya zauna to ku buda yafsahillahu lakum kuma sai Allah ya buda muku wa iza shi zo? kai in ma akwai wani wanda yake ya fi cancanta ya zauna wannan guri aka ce ku tashi ku bashi go an zo, to ku tashi an gane ku akwai wani muhimmin aiki da zai yi a gurin aka ce ana da buƙatar a bashi guri ya zauna ka tashi ka bashi guri ya zauna ba da wannan ne ake samun ɗaukaka ba da girman gurin zama da girman kujera da cika guri ba shi bane ɗaukaka yarfa'illahu allazina amanu minkum Allah yana daga darajar masu imani daga cikin ku wallazina utul ilm da kuma ma'abota ilimi daraja Allah yake daga darajojin su an gane wannan ku ashe ba da dan riga ba ba da gogaggen wando ba ba da kato kujera kake samun ɗaukaka ba gurin Allah in akramakum inda Allahi ataqakum ashe wanda yake mai tsoron Allah mai imani mai kokarin karanta ya zai bauta ma Allah wannan shine daraja a ko'ina ya zauna kuma a ko'ina yake Allah ya daga daraja shi wallahu bima ta'malu kabir hakika Allah masani ne mai ba ku labari da aka duk abin da kuke aikatawa ashe ɗaukaka tana ga Allah man kane yudil izzata wani lahil izzatu jami'a dukkan ɗaukaka tana ga Allah Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa kaga abin da ɗin gurin zama kenan Eh, majalisi kenan ko gobe haka ka'idar take kada ka ɗauka cewa kai kana da wani gurin zama na musamman kai dole sai ka zauna wannan guri in dai ba wata aiki za ka yi a gurin ba wanda ba in ba ka zauna gurin ba aikin ba zai yiwu ba misali kamar arama kun gashi ɗaya daidai kan kujera ko ba haka ba dan ya kama ya zauna na din ne in ya zauna can fi ka ba za ta kai inda yake ba an fahimci wannan ko yawa wannan ba zai kai inda yake ba da haka ya zauna nan inda zai samu ya karanta kila sauti ya ɗauka ya kai ko'ina larura haka ta sa ya zauna nan ina fata an gane amma a ce kai wani guri ne naka na musamman dole sai nan matuƙar ba wata larura ba ta jazi sai an yi nan ɗin ina fata an fahimta amma inda wata larura da ta jawo a keɓe ma wani gurin zama na musamman to babu laifin an keɓe mai gurin zaman na musamman ina fata mun gane misali yanzu in ka je ofishin gwamna yanzu ga kujerar gwamna ko dama ita aka zaɓe shi an ce an zaɓe shi ya hau kujerar gwamna kujerar ce ta musamman farmar tana kan kujerar ne nan ba a hana gwamna a ware mai kujera ba ofis ɗin shi ko darekta ko kwamishina ko mana local gama, ko shugaban kamfani a ce in ka shigo ofis ɗin akwai kujera ta musamman wacce aka aje tashi ce dan me don wani aiki yake a gurin in ya zauna wani guri ba nan ba ya rika mi komun littafi kaza nan domin mu akwai takarda kaza nan gurin da ka sai a keɓe mai guri inda zai zauna inda zai samu gudanar da wannan aiki da yake a gurin ta yi yi tunanin to sarakunan mu fa yanzu da ake hawa karaga a harɗe su ma duk irin wannan ne babu laifi da an ware musu nan gurare domin wani aiki suke na musamman a gurin ina fata mun gane kamar liman ne in an zo lokacin jam'i kun ga aka zo lokacin jam'i dole ake ware ma liman dan lungun gaba ko ya tsaya shi kaɗai a nan ba don ya fi kowa ba don wani aiki zai gabatar na musamman a wannan guri idan akwai irin wannan aiki da mutum zai yi na musamman a gurin wanda in ba nan ya zauna ba to sai an kuma samu 'yan matsala da babu laifi a keɓe mai gurin zaman shi don yi wannan aiki abin da aka hana dai gurin zama na kowa da kowa wanda duk da ran ɗaya ce in zo in ware wani guri in ce wannan daga ni sai abokaina ko kuma sai masu kuɗi irina ko sai masu mulki iri na. da wani da wahidin su koma guri kaza a'a ba haka bane ba kuma wannan shi ya saba ina fata mana fahimta Allah ya taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala ba mu dacewa yan uwa ma ta koro karatu amma kuma lokaci na tafiya tun da aka nuna karfe goma ta yi dan na gaba mu fara da wuri ba na dan aje na dan aje takaddar ina sai da ta dan kara turawa ko ba haka ba kuma ina tunanin in Allah tabaraka wa ta'ala ya so gobe alhamis ko kamar yadda muka tattauna gobe ne muka alkawarin rufe shi wannan karatu mai albarka wanda ake bayan sallar tarawih daga nan kuma in Allah ya kai mu gobe za mu dakata sai Allah ya kai mu bayan sallah kamar yadda muka sani kuma bayan sallar na duk juma'a za mu dora ne daga inda muka dakata a wannan darasi na tafsirin alkurani mai girma sai tsakanin magariba ne zuwa isha'i ranar lahadi kuma litinin kuma kuma na karatun mu wa tsamali sannan ranar alhamis ana fiki huko to Allah ya taimake mu in Allah ya kai mu gobe da abin da zamu yi dai zai bakin gwargwado kila mu tsaya karshen ita wannan sura ko mun shiga sabuwar sura dai ba damuwa domin ai ta yi juma'a ta bayan sada daga nan zamu dora a ci gaba Allah ya taimake mu akwai tambaya mai tambaya take cewa mana. wa alaikumus dangane da kafara eh eh gobe kuma ya kare biyar yawwa tambaya ya tambaya ne an yi magana akan kafara ta rantsuwa har yau mun ɗan ƙara maimaitawa ko mun dan ƙara maimaita maganar nan ta kafara ta rantsuwa shi ne ya ce to an ce a ce da mutum goma to mutum bai da ƙarfin ciyar da mutum goma nan tashi ɗaya zai iya ciyar da biyar yau gobe kuma ya ciyar da biyar tambayar kenan haka take ko wannan kenan to wannan akwai wasu mazhabobi suke a yin wannan amma a malikiya ce aka ciyar da su a lokaci ɗaya wannan shine fahimtar malaman malikiya ka ciyar da su lokaci ɗaya in ba ka da abin da ka ciyar da mutum goma nan lokaci ɗaya sai na mutum biyar kake da shi sai ka cirenta inda zaɓi sai ka cirenta daga wannan matsayi sai ka koma wani matsayin ina fata mun gane in sai ka koma maganar azumi uku kenan ba ka da abin ciyarwa yabi ta fara ta ratsa kamar kai magana yanzu an fara ne da maganar ciyarwa shi ake so a fara sai in babu ciyarwa ne to sai a koma maganar ta fatarwa. sai in ba iya fatarwa sai a koma ga maganar kuma yin azumi uku to tunda kai yanzu abincin mutum biyar kaɗai kake da shi ba ka da mutum goma da suka aje magana cewa ta faɗi kanka sai ka yi azumi uku shi kenan ina fata an gane Allah ya taimake mu na'am na'am Hmm. subhanallahi wajen idi ko me dj to dj to wannan kira da ake wajen biki ko ya dai to shi ke da wannan yake tambayar wai matar shi ce ana yin dj ta tafi za ta je kallo sai ya ce mata in ta je wajen dijen na a bakin aurenta ya juya ya tafi ita kuma ya tafi ta je din dai kenan to hukunci anan a bakin aurenta an gane wannan ko malaman malikiya ma sun ce saki uku ya tabbata an gane wannan ko shi kenan yanzu babu aure tsakaninsu domin ya ce a bakin aurenta bakin aure iyaka aure igiya nawa uku to iyaka uku ne to ya faɗi ukun gaba ɗaya kenan a bakin aurenta kenan amma da ya ce a bakin aure to an ce saki uku kenan ya tabbata an fahimci wannan ko Allah ya kyauta wannan kalma tana yawa a bakunan mutane makaruhi ne an bata ta koda bata je din ba ba a so karka gitta aure a irin wannan matsayi ba faɗi wani abin ba wannan ba in kika sake kika je sai ne miki bulala biyu ba shi kenan ba na gane wannan ko sai na ɓata miki rai na gane wannan ko haka wannan ba duk kalmomi na tsoratarwa in kika sake kika je sai na ɓata miki rai an gane wannan ko kaga baka faɗi mata me za ka yi ba ta yi ta tsorata ko kaza ne za ka yi ko kaza ne wanne zai ta daina da amma wannan kalama in kika yi kaza a bakin aurenki kalama ce wacce gaskiyar al'amari ta munana bai kamata a rika furta ta ba makaruhi ne furta ta din ma ko da ba ta yin ba kuskure ne bai kamata ba ya kamata mu koya maka mu isa kalmomin ba wannan ba Allah ya kyauta to kuma sai tattafe sannan to tabbas auren sa fa ya rabu Allah ya kyauta Allah ya kare na'am shikenan wa salam da majalar mala zakar fit da kai na'am zakar da kai yace kwana nawa kafin sallah ana iya ko gobe haka ne ko gobe alhamis ko nawa ga wata 27 haka ne ko asali dai ita zakar fit da kai dinnan ana ba da ita ne don tallafa ma talakawa a ranar idi akwai mutane waɗanda fa kullum ya sun fita suke samun abin da za a ci daga irin ranar idi ta zo ba su samu fita su je kasuwa ko su lalubo ba ana ba su ne don su musu zauna gida don yi hidima na iyali a gida don haka aka ce ana ba da ita ne ranar idi da safe kafin tafiya masallaci an fahimci wannan ko to sai aka sabu wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa ya umurci ammin shi wato Abbas ya ba da ita ana saura kwana biyu idi kamar 28 ga wata ana iya bayarwa an fahimci wannan ko domin dama me illar ko inda za a ba ɗin su samu abin da san ci ranar idi kafin eh, kafin wani shekarun idi su tafi nema na fata an gane in ya kai 28 ga wata ana iya badawa amma 27 ga wata kila fata cinye kafin kuma ranar idin duk da ba su ne an iya idin a yi azumi 29 kuma ko mina iya faruwa amma dai abinda wancan hadisi ya nuna 28 ne ga wata manzan Allah ya ce ma amin shi ya fitar ya bada an fahimci wannan ko in an bada awan nan ta yi alhamdulillah amma tana wajaba ne in an ga wata ku kuma in gari in an ga watan shawwal daga ganin watan shawwal take wajaba amfanin wannan kurin bambancin wanda ya mutu cikin daren ko wanda aka haifa cikin daren wanda fahimta ta in an ce sai an sai an ga wata ne ko kuma sai gari ya waye da ranar idi take ba. to kaga wanda ya mutu cikin daren ana gobe idi sai ya mutu da daddare to kaga ba za a fitar mashi ba domin lokacin da ya mutu bata waje ba ina fata an gane an fahimci wannan ko in ko sai da gari ya waye ne sai ya rasu to ta waje ba kenan za a fitar mashi in ku an ɗauka tana wajaba ne kafin abin da ganin wata to shi kenan matuƙar mutum an ga watan yana raye ya mutu cikin da za a fitar mashi ta wajaba yana raye haka wanda aka haifa haka wanda aka haifa da daddare ana gobe idi to in tana wajaba ne cikin dare ma'ana da zarar rana ta faɗi rana ƙarshe take wajaba to haka kenan bayan ta wajaba ne aka haife shi an fahimci wannan ko bayan ta wajaba ne sun aka haife shi baya cikin lissafi an fahimci wani kuto dai wannan dai kuri shine dan bambanci da malafiki suka dan tattauna akai amma dai fatawa shine in ya rage saura kwana biyu idi ana iya fitarwa a bada an fahimci wannan ko in kuma an bari saura kwana ɗaya ma ana iya fitarwa a bada in ma an kai ranar idin da safi ana iya fitarwa a bada abinda aka hana dai ranar idin nan kada a tafi masallaci idi ba a bada ba an fahimci wannan ko sai dai in babu ne kai ma baka da ita baka yi niyyar ba dan babu dan ba ba ce da ka ba ba in babu to baka da ita ka tafi masallaci ka da haka tarwa ne fitar ya kawo maka har ka cire na ka na yau sauran ma haka dauka kai muka ka bada ko da yamma haka dauka ka bada ina fata mun gane wala haka dai babu matsala amma dai a ce kana da abin badawa to kada a tafi masallacin idi ba a bada ba Allah ya taimake mu Allah ba mu dacewa a shi kenan ko malam Ayi hakuri da karatun yau ji nake dai kaman hukuri ni ne ba ku himtar kai na ji nake kaman har da nake muku karatun <laughs> Allah ya taimaka Allah ya taimake mai da kullun ce wani lokaci a jikin ina karatun kaman ina harɗewa kaman ba ko malami kake so ka ce alamajirin mala na mutum zai iya ciwo bashi domin ya fitar tambayar kenan ko ya yi tambaya cewa mutum zai iya ciwo bashi don ya fita karfe da kai amsa ita ce eh a'a ka fahimta ba baka fahimta ba da <laughs> ku kun fahimta aiko eh a'a yawa to <laughs> ka iya ciwo bashi ka da karfe da kai in ka san kana da abin biya yana aje ne wani guri misali kamar kayan ma'aikacin gwamnati ne ba a yi muku albashi ba amma dai za a yi muku albashin ina ka iya ciwo bashi ka fi da wannan zaka ta da kai domin ka san kana da wasu kuɗi a jizzu kudin da wata ya kare za a biya ka ne ka biya bashi an fahimci wannan ko ko kuma POS ne abin da ɗinka ya ake cewa katin ka tafi da kuɗin ya samu matsala amma dai akwai kuɗi a kawun ɗinka yawa yadda za ka ciro kuɗin ne dai abin ya kakare to ka iya ciwo bashi domin ka san kana da wasu kuɗi a zazzu wa'anda za ka ɗauka ka biya ko kuma kada ka ce ka kai kasuwa ka kai buhuna ka kasuwa ba a saida ba ka iya ciwo bashi ka fitar ko ka kai dabbobin ka kasuwa ka iya ciwo bashi da an saida sai ka biya amma in ya kasance ba ka da wata kadara aje haka kurin a bani bashi sai sanda Allah ya bani in biya wannan bai halatta ba shine a'a din an fahimci wannan ko yawa in ba ka da wani abu wanda ka tabbatar ga shi can aje wanda ka ajiye ne dama dan ka sai da kai da wannan zakafin da kai ko ba baka da su kuɗi a ka tabbatar cewa zaka iya amfani da su ka sai abin da kai wannan zakarfe da kai za zaka amshi bashi ne da sanda Allah ya bada to wannan kuma an hana haramun ne ya fata mun gane Allah ya taimake mu na'am shikenan ko اللهم أتمك سنة تقواها وزكها anta خير man zakkaha anta waliha maulaha. فاغفر لنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تقبل منا انك